muna cikin samaratul inati bil waqt eh, samaratul inati bil waqt wato fa'idoji da gajiyar da ake ci idan an kula da lokaci domin kula da lokaci ɗabi'a ce kyakkyawa to kowace ɗabi'a kyakkyawa tana da abin da take haifarwa a tare da mutum mun faɗi guda shida za mu tashi fa'ida ta bakwai an haturi turi surahatan nafsi lallai kula da lokaci na kawo hutun zuciya domin idan kayi yi aikinka a lokacin da ya kamata ka yi to sai kai kana hutawa wasu kuma suna nan suna cikin damuwa li anna sahib hadhihi al-manqabah ash-sharifati domin mutumin da ya zama yana da wannan darajar daukakiya yamtazu bi shu'ub al-mas'uliyyati to zaka ganshi yake anta ya bambanta da sauran mutane بالشعور بالمسؤولية بجي أرمت شوى وانا أيك نوي ناني إن بني شبا ذا أسامو بتلا بياي سي جدي جنكومي أرمت kaga mutum bai da ash'ur bil mas'uliyya to ba dan adam bane shi ba cikakken dan hasab sannan kuma za ka ga yana aiwatar da waɗannan ayyukan gwagwadon lokutan su bila ifratin ba tare da ya wuce gona da iri ba wala tafriqin sannan ba tare da ya sakaci ba baya zakewa sannan baya zo kalewa a ciki yake wannan yana cin manya-manyan fa'idoji da ake samu idan an kula da lokaci sai ka ga zuciya ka huta ba ka ga damuwa ya ka yanzu kura ne na lokaci damuwar da za ka shiga ita ce kai ka cika lokaci ka ga mutane ba su cika ba wannan ita ce damuwa annal inayata bil waqti ta takwas fa'ida ta takwas lalle kula da lokaci wal hifaza alaihe da kuma tsara lokacin sani, rahatul abdi ina kawo bawa ya huta wancan rahatul nafs wannan kuma rahatul abdi nafsihi shi kan shi bawan zai huta wa irahata ghairihi kuma zaka sa wani ya huta zaka huta da wani ka kula da lokacin ka li'annahu law qama kullu wahidin min an-nas bi wajibihi da a ce kowa daga cikin mutane zai tashi abin da aka dora masa fil waqti al-matlubi a lokacin da aka nemi a yi lastaraha wa araha ghairahu to da ya huta ko da ya huta da wani amma sai wani ya kiyin nashi kaga sai a zo a samun matsaloli Annahatan hatam na umin almalali wa sa'amati lallai kula da lokaci na hana almalal kosawa wa sa'ama shi ma kosawa in an ce malla ya kosa yana ta yin abu ya gaji kenan haka sa'ama shi ma kosawa sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish 80 hawla la abala yas'amin ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف نزيد هذا سئمتينا وخصوصا في الأعمال الفكرية مصمم ما أيتم قلوة التعليمية والتعلمية تقوى يزواد قيوم idan kana da kula da lokaci to zai zama ba za ka kosa ba domin komai ka tsara shi akan yadda ya kamata a yi kinga ba za ka kosa kana yi ba amma idan za ka bari sai abubuwa sun jibgun maka ba kula da lokaci to sai ya zama mutum komai na har gido kuma ba zai gaɗe yana yin abu ba da ya gaji mafi yawancin mutanen da za su gansu rayuwarsu ba su cin nasara ba ma ai daga wannan matsalar babu kula da lokaci وفي الوجه ne ba نبا rajhi ba. wa fil wajhi al sannan a fuskar da ta ke uwa amaliyat muzakara aikin bita kun ga an ce at-ta'allimiyya at-ta'allimiyya wa ta'allumiyya ko to kuma ai a cikin ta'allumiyya akwai ne al-muzakara to muzakara ita ta cancanta a matsayinka na ɗalibi ka tsara mata lokaci ka zama kuma kana kula da lokacinka kada ka ji da lokacin fa'ida ta goma annaha tahmimin al-imlali kula da lokaci na sa ba za ka kosar da wasu ba can almallu almalal kai ne za ka kosar da kanka al'imlal ka kosar da wani kawai ka ji ya ji ka gaji ya gaji da kai لأن المدرس الذي يعرف قدر دقائق حصته domin malamin da ya san gwaggwadon mintunan da aka ware masa na tiriyar ɗin darasinsa kisa kenan sannan wa hasara hafil waktin muhaddad ya iyakance wannan a lokacin da aka keɓe masa ɗin sun banta hafi misli zane sannan lokacinsa na gamawa ya gama fa innahu la raiba yakunu farihan mutla'in na bali tabbas za ka gan shi yana cikin farin ciki kuma zuce shi a nasi bai shiga lokacin wani ba wa ya kunu ka ta ɗalibansa ma za su kasance haka hu lam yufrid wa lam yufarrid domin bai zake ba sannan bai zo kale ba shi ya fi ɗalibansa suna san shi amma malamin da ba kula da lokaci an ba shi minti talatin sai sa ba tsaha ba ce ka zo a baka muhazara a ce awa ɗaya minti arba'in da biyar a ta nuna maka takarda ba ƙwarewa ba ce ba ilimi kake nunawa ba kawai kana nuna kai wani mutum ne mai harigido mara tsari a rayuwa mutumin da bai san abin da yake ba kuma baya girmama mutane kuma ba manufarka ita ce a fahimci abin da yake ba an baka awa ɗaya to yi ƙoƙari awa ɗayan nan ka tsara ta a cikin ƙwaƙwalwarka ma kun san a tsari na fannul ilka a cikin mintunoninka har tsarawa kake ka ce to za ka yi amfani da ayoyi goma hadisai kaza za ka kawo baikita guda kaza za ka kawo su ƙawa'id na ilimi guda kaza duk a cikin wannan mintunan da aka baka shi shi na kuma sai ka ga ka ya tafi a cece amma wani in ka ba shi muhazara ka ce shi sai ya zo awamun da zai ma muhazara to kalmar da ake magana kan ta ce cinye minti talatin wai yana tarihi da luka a ibn faris ya faɗi a cikin a cikin a cikin kamus ɗinsa eh, ya jawo ibn manzur ya faɗi a cikin lisanul arab su ba ruwansu su ba lisanul arab suke so ba su lisanuka suke so ba ruwansu lisanul arab so daga daga cikin abin da ake jijiyar da mutanen ana muhazara awamun na ba ɗalibai khawas ba ka ce za ka wahalar da kanka wai sai ka yi design sai ka je ka ka definition na larabci ta sirifi kalmar dama ka juya ta wazanin ta kaza ne su ba su da wazani masu sauraron ka wazanin su shine ka gamsar da su amma ka musu abin da ba zai fa'idance su ba sai da fa'ida a wajen to sai ka ga mutum abin da ya kamata magana kansa akwai abin da in ka zo za ka yi wa mutane bayani kai tsaye shi cikin abin da ake magana kan saboda kowa a wajen ya cinye wannan abin kawai wata matsala ce ake son ka kalla a ta ya bukata sai ka kwale ne ce ta amma abin da ake gina mutane a tsari na jami'a cikin yaudarar rubutun thesis za ka yi magana a kan kidan jiko to sai a ce ka faro daga bayani a kan continent kidan jikun ne bai kai wadda ba Ko ne tudun jikun tudun jikun unguwa ce a cikin gunduma wace gunduma tudun jikun ke ciki gundumar tukurtukur hakimin tukurtukur ake da shi hansilan tukurtukur ake da shi to a'a za ka yi bayani kan tudun jikun sai ka ci to to ya duniya kake sai ka fara bayani kan duniya a ce duniyan da dama ta kasu baki ɗayanta an kasa ta kwanciyar da akwai north america akwai south america akwai europe sannan akwai australia sannan akwai antarctica sannan akwai akwai africa to a cikin afirka cikin nan to a nan ne aka samu nigeria aka samu west africa daga west africa a nan ne a west africa nan aka samu nigeria a nigeria to a nan ne aka samu kuma jihar kaduna ko aka samu arewacin Najeriya daga arewacin Najeriya to a kuma arewar to akwai arewa ta yamma west abin nan north west to daga nan ne kuma aka samu ita jiha kaduna daga nan kuma a Kaduna nan shine sai aka sama akwai an kasa su gida uku akwai kaduna ta tsaki akwai kaduna ta kudu akwai kaduna ta arewa to a nan ne aka samu kaduna ta arewa kaduna ta arewa kuma daga nan ne aka samu zaria ita kuma zaria ta kasu gida gida akwai zaria ta gabas akwai zaria ta yamma da haba mana an jikin jikun zai bayani kawai a cika takarda a ce ta su da makatutu amma kayi da Allah wani zubin duk bai da fa'ida wannan abin da ake ma mutane kuma kana kallon rubutun magabata ba haka suke yi ba in ka ga sun yi maka wata shimfiɗa to shimfiɗan nan ba za ka taɓa fahimta da suke son karanta da kai ba idan ba su yi wannan shimfiɗar ba shi sa wani zubin sai ga sun maka shimfiɗa mai tsawo amma wani mafi yawancin shimfiɗan da ake ma mutane kawai ayoyi ne a saman su taka ta ji ciwo ina ganar da mu haka muhadara haka mutane suke fannin ilka din nan yau fanni ne ne cin gashin kansa da ƙashin fannin tanmiyar bashariya ana buƙatar ya zama an kware a iya shi an ba ka an ce minti talatin kake da shi ko minti arba'in ko minti arba'in da biyar a tsara abubuwan ka shiga abin da kake son karantar da mutane a kai amma ba ma yi sai a zuwa ba mutum kawai shi ke ne ya yi muhazarar da ya kamata a yi awa ɗaya sai mutum ya awa biyu da rabi lashtot annaha tusaidu ala ma'rifati qadri al-insani fi hadhihi ad wa az-zuhdi fiha cikin manya-manyan fa'idojin kula da lokaci an na hatu sha'idu lallai kula da lokaci na taimakawa alama a rufata ƙadirin mutum ya san matsayinsa fi hazihi duniya a duniyan nan ne matsayin ɗan adam a duniyan nan ba gidan zama ba in ka zo mai kula da lokaci to kullum zai rika baka a kwakwalwarka wannan kula ba ta rika baka a kwakwalwarka cewa ba gidan zama ka zo yi ba in da zama ka zo yi ba kana da lokacin da zaka zauna ka fata lokacin ka ba ka da shi kullum cikin aiki zaka zama in abu kaza ba ka ba to za ka yi wani abu mai fa'ida wa zuhdi fiha sannan kuma yana taimakawa wajen tsayawa a guje ma duniya Eh, ba za ka zama bawan duniya ba a a duniya za ka zama baiwa shi ne zuhu da ai eh an tamlika duniya wa ya tamlika ka duniya ka mallake ta amma ka ita ka mallake ta sai zama ga duniya a hannunka amma ita ke juya ta ba ita ke juya ka ba ka shiga da ita zuciyar ka ba to wannan su ne fa'idoji guda goma sha ɗaya da aka dunkula mana na kula da lokaci so da ka yana da kyau mu bi su duk bayan ɗaya mun auna su su zama a cikin kwakwalwarmu domin mu zama masu kula da lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara matsalolinmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah